This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya kuma an sha ruwa lafiya. sunana hawa sharif tare nake da muhammad lalo da sauran abokan aiki muka sake dawowa a cikin shirin mu na daren yau litinin 18 ga watan maris shekarar 2024 a bangaren rahotanninmu za ku ji cewa al'ummar garin kajuru da ke jihar kaduna najeriya sun ce cikin mutane 86 da 'yan bindiga suka sace a daren jiya lahadi mutane uku sun sun sun dawo sai dai har ya zuwa yammacin yau litinin ba a ji ɗoriyar sauran mutanen da aka shiga da su daji ba. misalin karfe goma da rabi na dare ina ba suka shigo cikin garin mu. wallahi suka garin kawanya suka zo suka tattara mu na mutane an mutum tamanin da shi. sai a kasance da mu domin jin wannan da ma sauran rahotanni muna kuma tafe da shirin 'yan ƙasa da hukuma muna kuma tafi da karatu daga alkur'ani mai girma daga bakin yara albarkacin wannan wata na ramadan amma fa duk sai bayan an saurari labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. Dakarun Ukraine sun ce sun kakkabo jirage mara matuka na Rasha guda goma sha bakwai cikin ashirin da biyu da Rasha ta tura cikin dare, waɗanda suka kaikaici wasu yankunan ƙasar ta Ukraine. Dakarun saman ƙasar sun ce hararen na Rasha sun hada da wasu makamai masu linzami guda biyar, waɗanda suka auna yankin Kharkiv da ke da iyaka da Rasha da kuma wasu jirage mara matuka guda biyu da suka kaikaici yankin da ake kira Sumi. shugaban rasha vladimir putin a ranar lahadi ya ce dakarunsa suna samun galaba a filin daga yana mai cewa zai iya zama wajibi sai rasha ta shata wani yanki da za ta dasa dakarunta a bangaren ukraine saboda su kare har-haren da ukraine din ke kaiwa rashar kalaban na putin na zuwa ne bayan hararen jirage mara matuka na baya-bayanan da ukraine ta kai kan wata matatar man rasha yayin da putin din ya samu sabon wa'adin mulki na tsawon shekaru shida isra'ila a yau litinin ta ce tana kai wani samame a asibitin shifa da ke yankin gaza yankin da ta taba shan suka daga kasashen waje bayan wani samame da ta kai a watan nuwamba mai magana da yawun dakarun tsaron isra'ila rear admiral daniel hagari ya ce suna daukan matakin ne saboda manyan jami'an kungiyar hamas na amfani da asibitin wajen shirya hare-haren da za su kai wa isra'ila shaidu sun ce an kai hararen sama a kan asibitin wanda shine mafi girma a yankin na gaza sannan dakarun isra'ila sun girke tankunan yaƙi a yankin labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc hukumomi a ƙasar kamaru na nuna damuwa kan matsalar kwararar makamai a yankunan da ke makwabtaka da ƙasar sanadiyar rikice-rikice da ake fama da su a ƙasashe makwabta irin su jamhuriyar tsakiyar afirka yayin da hukumomin ƙasar ke lalemar habin da 'yan gudun hijiran ƙasashe makwabta da rikici ya raba da mahallansu daga kamaru ga rahoton da muhammad rabi ya aiko mana ƙasar kamaru mai makwabtaka da najeriya a shekarun baya-bayan nan ta zama cibiyar safarar makaman yaƙi wani dama da wasu ƙasashen duniya suka samu tare da ƙungiyar boko haram na shigar da makamai najeriya da ma wasu ƙasashen afirka ta yamma ba tare da fuskantar ƙalubale ba wannan lamari na raunana batun tsaro a ƙasar ga ra'ayin mr kildadi tageke bukar gwamnar jihar adamawa les mesures euh, sécuritaires ont été prises to mu dai anan za mu iya ce muku wato a dangane da mutane da suke zuwa su yi kidnapper suna kuma neman kuɗin fansa daga bisani abu ne wanda yake ba za mu iya wato ganin mun magance wannan al'amarin gaba ɗaya ba she in al'umman da muke tare da su sun sanja ra'ayi. Masu fataucin na amfani da yankinmu a matsayin sinadari wanda ke ba su damar jigilar makamai zuwa ƙungiyar 'yan ta'adda bisa tsarin aiki wanda ya shiga ma jami'an tsaro duhu. Malam Adamu Bulbula, ɗaya daga cikin mazauna yankin yana mai cewa. A gaskiya a Boko Haramun ba ƙaramin ci baya ya kawo wa arewacin Najeriya da kamaru ba, ba ƙaramin ci baya ya kawo mata ba, ta fanni da dama. musamman idan muka zo bangaren abinci ko in ce manoma da makiyaya. Yankin arewa mai nisa ya fada hannun masu yankan hanya dauke da bindigogi. An sake tura dakaru na musamman masu shiga tsakani a shekarar 2009 wannan shirin ya sa an samu nasarar fatattakar waɗannan ƙungiyoyin masu ɗauke da makamai da suka fito daga jamhuriyar afirka ta tsakiya da kuma chadi ficewar waɗannan ƙungiyoyin ya taimaka ma manyan 'yan safarar makaman kafa sansaninsu da kuma faɗaɗa kasuwanninsu har Najeriya. A halin yanzu Kamaru na maraba da 'yan gudun hijira da suka fito daga jamhuriyar Afirka ta tsakiya sakamakon rikice-rikice da ke faruwa a yankin. Wasu daga Najeriya da ke gujewa munanan hare-haren Boko Haram dukkansu na samun goyon bayan hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya duk wani abin da ke wa hukumomin kamaru ɗaukan hukunci da ya dace domin samar da zaman lafiya mai ɗorewa. Muhammadu Rabiu Ɗanba, muryar Amurka daga nan ga wandire cibiyar Adamawan Kamaru. To ƙarshen labaran duniyar kenan. Muhammadu Lalu aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma sai rahoton mu na farko inda wakilin sashen hausa na murya amurka a kaduna najeriya isa lawal ikara ya labarta mana cewa al'ummar garin kajuru da ke jihar ta kaduna sun ce cikin mutane 86 da 'yan bindiga suka sace a daren jiya lahadi mutane uku sun sumbulo sun dawo sai dai har zuwa yammacin yau litinin ba a ji ɗoriyar sauran mutanen da aka shiga daji da su ba duk da dai rundunar 'yan sandan jihar ta kaduna ta ce tuni jami'anta suka bi sawun 'yan bindiga cikin daji domin kubuto da bayan allan da aka sace a wani abu mai kama da sabon salon sace mutane dai 'yan bindigan sun shiga garin kajuri station da ke karamar hukumar kajuri ne cikin sanda ba tare da sun yi harbin da al'umma za san sun shiga garin ba inda suka dinga fasa gidajen mutane suna ɗiban mutane maza da mata har da yara kamar dai yadda ɗaya daga cikin waɗanda aka sace musu iyali ya shaidawa muryar Amurka. Misalin karfe goma da rabi na dare, kinafa suka shigo cikin garin wallahi suka garin ƙawanya suka zo suka tattara mu na mutane an mutum tamanin da shida. Da suka haura gefen daji suka sako mana mutane guda uku, amma tamanin da uku sun tafi da su cikin daji. Yara ne ko mata ko maza aka tafi da su? Magidanta guda ashirin sun tafi da mata da yara guda sittin da uku. Kamar gidaje nawa kenan aka ɗibi mutanen nan? Tsakanin Allah gidajen da yawa sun shiga kowane gida gida kusan ba ɗakin da za su wuce sai sun balle gidan ko kofar sun shiga akwai gidan da a familin an ɗauki mutum sama da goma sha biyar. gaske ne sun ɗibi kayan abinci. sun ɗibi kayan abinci ni karan na a ɗaki na sun ɗauka mana kayayyakin mu da abincinmu ni karan da nake ga maka magana yanzu haka mata tana daji yanzu ta tafi ta bar yarinya na goyi yar kanwa yanzu haka tana gida. amma kai lokacin kana ina. saboda ita ne mace ne mai rauni dole ni ko ni tsallaka ni ma na samu na fita na auka wani rijiya na shiga. mataimakin shugaban karamar hukumar kajurin honorable daniel ayuba cewa ɗan asalin garin Kajuru Station ɗin da 'yan bindigan suka yi wannan sata ne, kuma ya ce dama suna fama da matsalar tsaro saboda a cikin waɗanda aka sace ma har da wadda bata fi kwana ɗaya da dawowa daga hannun 'yan bindigan ba. Sun ɗauka jama'a waje shida da kuma babura guda bakwai amma da safiyan yau sun uku sun dawo shawara tamanin da uku yanzu suna nan a hannun su a daji. dama kuna fama da matsalar tsaro a wannan gari gaskiya ana fama da matsalar tsaro sosai domin bai wuce eh, watan ɗaya biyu bai wuce ba sun toka mana mutane sama da talatin abun mamaki ma a cikin wa'anda aka kwashe ajiyan da daren akwai wanda an biya kudin ta ta dawo ran asabar ne to da wanta ran asabar kuma tana cikin wanda kuma suka tafi da su a jiyarin da dare to ku a matsayin ku na zababbu wani kokari kuke yi tun da kai ne mataimakin shugaban karamar hukuma duk lokaci mukan rubuta domin mu kai ma high authority domin su taimaka mu kuma doka duk wani muku na gaggawa da mun san za mu iya yi sai mu yi tun da muna da sojoji a nan karamar hukumar Kajuru ko ajiya din inda ba don da taimakon su ba ya kila ma da ba san adadin mutanen na aka kwashe ba rundunar 'yan sandan jihar Kaduna dai ta tabbatar da wannan labari kuma ta ce jami'anta sai riga sun nutsa cikin daji domin tabbatar da sun ceto mutanen da aka sace cikin dare in ji kakakin rundunar 'yan sandan jihar kaduna asp mansur hassan mutanen mu a yanzu haka magana da nake maka suna can cikin wannan daji sun kai doki domin su tabbatar da cewa duk wanda aka dauka an ceto shi gaske ne aka ce mutanen sun kai tamanin da bakwai. a'a wannan duk wanda zai faɗi wannan labari za mu tambaye shi ina ya samu da muka sani an ɗauki mutane yes mun yarda an ɗauki mutane kuma yanzu haka mutanen mu sun bi su suna daji mutanen nan namu da suka bi su har yanzu ba su dawo ba mu ba wai fatan mu ji me nan ba kaza ba a'a ko da mutum ɗaya aka ɗauka ɗauka mu tabbatar da cewa an dawo da shi lafiya cikin ƙoshin lafiya mu haɗa shi da iyalan shi insha Allah. A jere dai cikin makonni biyu 'yan bindiga sun shiga garuruwa uku kenan a ƙaramar hukumar ta Kajuru. Inda suka sace jimillar mutane 140 cikin waɗannan hare-hare guda uku. banda ɗalibai 287 da 'yan bindigan suka sace a karamar hukumar cikun ɗin da makwabciya ce ga karamar hukumar cikun dukansu a shiyar tsakiyar jihar kaduna isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya an gaida isa lawal ikara masu sauraro kada dai a shafa ana sauraron shirin ne daga nan birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa kan mita 200.5 baya ga haka disa da aka ra'ayi za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu ga shirin mu na gaba. 'Yan ƙasa da hukuma. Ka sha ake cikin kada zalunci mai za ka faɗa a cikin 'yanci. mai wannan hali yau shi ne komai ya faɗa mana karya ne don sallogar zambo ne mayin wannan la'anan ne masu saurari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar jana local kuma ta ba mu ta doke mu aiki a 2010 ba da biyan mu har 2011 sai an zantar da salari din ba ba labarin komai a ciki sai an zantar ma da salari makarantun yara na ma da muke yi ma Allah ne kawai ya san inda muke da suke karatu amma wallahi ba karamin kunci ne muna ciki ba ai har yanzu ba koren su ba dai ba an kibiyan su ne har yanzu suna na suna na aiki ma'aikatan da aka kora daga bakin aiki kenan a karamar hukumar kiyana ta jihar nasarawa a arewa ta tsakiyar najeriya tun a shekara ta da goma sha ɗaya a dakace mu. Yau ga wasu nan ke nukura don mun san yanci mun nasara wasu ma a ciki nasu sun fara haɗa gulu matsakani kan akara ko oho gama ko wasu dara Allah Allah Allah haɗa kanmu Afirka mu so Madalla. Masaure bayan kammala zaben da ya kafa sabuwar gwamnati a jihar Nasarawa da ke tsakiyar Najeriya a shekara ta 2011. Kwatsam sai gwamnatin ta ce ta sallami wani adadi mai yawa na ma'aikatan da majalisun ƙananan hukumomin jihar suka ɗauka aiki a shekara ta 2010 wato ƙarƙashin kulawar tsohuwar gwamnati. Koda da yake wannan lamari na neman zama al'adar gwamnatocin siyasa a najeriya amma ma'aikatan da wannan mataki ya shafa a karamar hukumar ta kiyana sun kalubalanci matakin na gwamnatin jihar ta nasarawa haɗin gwiwa da majalisar karamar hukumar ta kiyana inda suka gurfanar da su a gaban kotu yau fiye da shekaru goma kenan wannan batu yana gaban kotu amma har yanzu ba a kai ga karkare shi ba duk da cewa ma'aikatan su fiye da ɗari uku da suka kai wannan ƙara sun yi nasara a gaban kotun sauraron korafin ma'aikata ta tarayya da ke birnin makurɗi na jihar benue ni ne mai suna musa dan omako daga kyana local government nasara to damuwa mu yanzu nan shine kyana local government ta ba mu ah, ta dauke mu aiki a 2010 ba da biyan mu har 2011 sai an zan da salari din ba ba labarin komai a ciki sai an zan garma da salari muna ciki muna ciki har 2012 to muka abin ya ci ya yi cinyewa ba su biya mu ba don su da operation oh, da muka kuce sai muka gayar da ya kotu a mukunki kamin ku je kotu sun muku bayanin me yasa ba suka dakatar da ku ko kuma da salar da albashin ku ba su gaya mana komai ba mm. mun bi mun bi mun bi an bi har an gaji kun kai ku nawa mun kai kusan 300 to yanzu da nake magana da ke wasu ma mutu wasu kuma sun samu aiki a gurin da za su samu aiki da muka je kotu din 2011 muna kotu har 2020 Allah cikin sa ya sa kotu ta gani cewa muna da gaskiya ta ɗauki kes ɗin ta ba mu cewa a cikin kes ɗin da rulin da aka yi a industrial court of makoli aka ce kyanar local government ta kuma da mu aiki da kuma biya mu salari din namu gaba ɗaya a kuma confirming din namu har yanzu nan ba mu ji komai daga wurin gwamnati ba kusan bara ma muke yi. Mm. Amma wannan abin ya shafi ku yan kiyana local government ne ko kuma da sauran kananan hukumomi. Local government guda goma sha uku na National State. Mm. Suka yi wannan employment wannan hukuncin. Mm. Kowa ya yi nasa based on his local government. Sunana Fatu Oiko Baba haya daga China local government. Eh. Ciyaman na local government ne zababben ciyaman ya kwashe mu aiki. a 2010 an dofi na mu kawai ban sai shekara goma sha mijina ya mutu shekara goma sha uku kenan yanzu ya bulukutu ya rasu ya bane da kananan yara ne Allah ne kawai yake ce da mu Allah kawai ya san hali da nake ciki makarantun yara na ma da muke yi ma Allah ne kawai ya san inda muke yaran suke karatu amma wallahi ba karamin kunci ne muna ciki ba kuma ba zan boye muke ba wallahi kowane lokaci sai na musu addu'a na wannan abin da suka yi mana wallahi na musu addu'a domin wuce cancanci a bamu aiki na shi naka bamu da suka zo suka zalice mu saboda ba mu mai saya mana ba wallahi muna cikin wani hali wai su a cikin mu lokacin suna ba su da lafiya ne suna shan magani ne amma su ne dai wani abu wallahi ya zo ga su da su mutu an ji fili kenan ba su kara ji ba ma har yanzu ma ba labarin komai shuru ne kawai ba ma ji ma labarin komai kuma ma duka an zuba ma gefe kusan shekara goma sha kenan yanzu muna zube. to amma tun wannan lokaci ba ku sake tuntuban gwamnati ku ji ina aka kwana ba. an tuntuba gwamnati gwamnati sun ce su ba ruwan hannu su a ciki ba su san hannun waye na ciki ba magana wai maganar local government ne a ah, kuma state government ne maganar local ta in hannun state an ji apila ma kodi ana win case na an zo gaban gwamna ne su suka sake doka kakara suka kai apil daga apil ne kenan yanzu sun ba su ji apil ma kenan a wuri ya shuru abin shi ba magana ba respond na komi an fina mu kawai ba mu sai shekara goma sha ba su su mutu ba su da rage zaka mun kungiya mun bi don manya da hannu su ya na cikin wannan abu mun bi su har gaban sarkin cana mun kai kukan mu na ma'aikata an kore su a gaban shi ma amma har yanzu ne magana ba mu san yaya aka yi ba kawai an samu shuru na ko saboda ba mu da gata gata mu sai Allah shi yasa kawai aka yi shuru da magana ba mu san ya aka yi magana ya dauke shuru ba su yi hakuri su yi tsoron Allah su mai da ma bakin aikin mu tuna ba mu musu laifi bane sunana Aliyu Gabo Abu Rikiana Sarawa ba ba mu da sallama ba ba kuma ba amma da aiki an ba mu amma na sallama kan ba sallame mu ba ba ruka mana wannan ba ba mu ba to muna kan zuwa aiki da abin shi to a biya mu ba biya ba in ji shirin ce to bani za mu yi aikin gashi da kaya wanda mu yi zaman mu ga yadda Allah zai yi. kuma da aka zaka dakatar da mu ya kusan wajen shekara ma amma duk wani abin da aka zo wanda zai na local government ko ana neman ko gwamnati na neman jama'a ko ana neman wani za ga za kira mu za ce mu je mu sa hannu abu kaza eh duk wani abin da zai sai an kira mu mu wajen ɗari uku da wani abu to amma saboda ke ke san yanayin gwamnati mu na kasar mu ne ne wato ra'ayi ne kai ya shiga gaskiyar magana ra'ayi ne na siyasa ya shiga wani abin yanzu takamamme me kuke bukata a yi bukatar mu kenan kawai a kwace muna yanci mu harkan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara koji ko ke nasa samura ya zamanto da ne mai himma bisa sabgar kyautata al'umma kan an haka ba sauran hamma talakawa ba wani mai rama ba sa ke zama a cikin tsumma. Duk da cewa gwamnatin jihar ta Nasarawa ta ce za ta ɗaukaka ƙara ko kuma ta ɗaukaka ƙara, amma dai har yanzu babu wani labari game da makomar shari'ar ballantana ma makomar waɗannan ma'aikata. Sai dai barista Ocha Olegede wanda shine lauyan waɗannan ma'aikata ya yi tsokaci dangane da halin da ake ciki a kan wannan batu. har yanzu ba koren su ba ba an biyan su ne har yanzu suna na suna na aiki mun ci gaba da da shari'a din dole ne za a biya su abin da ya kamata biya su tun lokacin da an an hana biyan su zuwa nan. To amma ita ita gwamnatin ko kuma ce gwamnatin karamar hukumar Kiyana me take cewa kan wannan kesin? na ba su na yi musu leta na kai musu abin nan eh, judgment day hmm. akwai wani a minister of justice na eh, nasarawa eh, government wanda yake ya rike wannan eh, case maha government da kiyana local government shi har yanzu shi ne director of eh, civil litigation and ministry of justice na na nasarawa yanzu shi shi ma ya sani abin da yake a cikin ai ba ba shi kudi je biya kudin da za a yi eh, abin hmm. compilation na record din ba hmm. mutane ma na ma kuma ba su samu kudi ba sun da ba a biyan su abin wujen da muke kana yanzu wannan ba su yi komai ba watakila zan je wujen nima content proceedings na masu eh, yana local government abin da za a yi nan gaba abokiyar aiki zainab babaji ta shafe kwanaki da dama tana tuntubar shugaban karamar hukumar ta kiyana na yanzu ta lambar waya game da wannan batu amma lamari ya ci tira amma duk lokacin da nasara ta samu za mu ji abin da suke faɗa game da wannan batu wallahi idan ba san yuna haɗa kai da wuya ka ga ya zauna kullum ka gano sabon fitina, jayayya ko neman magana. sai an Masu ware ƙarshen shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki musamman Zainab Babaji, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta ƙasa ta karar da waɗansunta za su yi sha'awa su ziyarce ta da kafar su su zo su yi komai ba mai iya kushe ta. Yanzu kuma lokaci ne na labarin wasanni tare da Murtala Faruk Sanyin na. Wasanni a takaice. tsara jadawalin fafata wasannin matakin kusa da na karshe na gasar cin kofin fa gasar kwallon kafa mafi daraja ta biyu a gasar ingila Ƙungiyoyi takwas ne suka fafata wasannin kwata falon na gasar a karshen mako inda hudu suka sami tsallakewa zuwa mataki na gaba. Ƙungiyar Manchester City da ke rike da kambin gasar ta sami tsallakewa ne bayan da ta doke Newcastle da ci biyu da nema. Coventry ta yi galaba akan Wolves da ci uku da biyu. chelsea ta doke leicester city da ci hudu da biyu yayin da manchester united kuma ta yi nasara akan liverpool da ci hudu da uku manchester city din a yanzu za ta kara ne da chelsea a matakin wasan kusa da ta karshe yayin da coventry kuma za ta kece raini da manchester united za a fafata wasannin na kusa da na karshe ne a ranar 20 ga watan afrilu hukumar kwallon kafar duniya fifa ta yi allah wadai da rikicin da ya biyo bayan wasan da aka fafata tsakanin trabzonspor da fenerbahce wadda har ta kai ga baiwa hammata iska lamarin ya auku ne bayan kammala wasan gasar lake ta kasar turkiya a jiya lahadi wadda kungiyar Trabzonspor ta karbi bakoncinta. Rahotanni sun bayyana cewa bayan da bace ta sami galaba a wasan da ci uku da biyu. Magoya bayan Trabzonspor sun mamaye filin wasan tare da hatsaniya wanda ya kai gaba ta kashi da wasu 'yan wasan bace Wani hoton bidiyo da ya karaɗe kafafen sada zumunta ya nuna wasu 'yan wasan na bace sun are na shago musamman ɗan Najeriya Bright Osai Samuel wanda ya rikide zuwa Muhammad Ali domin ceto 'yan uwansa 'yan wasa. to sai dai a cikin wata sanarwa shugaban hukumar fifa gianni infantino ya ce san ba masauki ga tashin hankali a cikin sha'anin kwallon kafa yana mai jaddada bukatar kariya da tsaro lafiyar 'yan wasa a koda yaushe akan haka ya kira ga hukumomin da lamarin ya shafa da su cikakken bincike tare da hukunta duk wanda aka samu da laifi a wannan rikicin wani ba amurke da asalin najeriya ya shiga takarar neman aikin horar da 'yan wasan najeriya na super eagles michael insane wanda yanzu haka shine kocin matasan 'yan wasan amurka 'yan kasa da shekaru goma sha tara ya yi kusan dukkan rayuwarsa ta kwallon kafa ne a amurka nisan mai shekaru arba'in 43 ya yi alkawarin mai da hankali kan wasannin league na cikin gida domin zakulo hazikan 'yan wasa na cikin gida idan har ya sami aikin na shugabantar kasar a bangaren kwallon kafa nisan zai fafata ne da 'yan takara kusan hudu ciki har da 'yan kasar ta Najeriya biyu da ke kan gaba wato Emmanuel Amunike da Finidi George domin mai gurbin joseph osero wanda ya bar aikin horar da 'yan wasan nasu super eagles bayan kammala kwantaraginsa ƙarshen labaran wasannin kenan. da Murtala da labarin wasanni yanzu kuma ga yara da karatu daga Alkur'ani mai girma albarkacin wannan wata na Ramadan. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Sunana Musa Ramadan Muhammad Ladan. Ina karatu a makarantar Madrasatul Nurul Huda. Uzbillahi بالله من wani الرجيم بسم الله أما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال عوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا فبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وخاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به ربا ونباتا وجنات علفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في في السوق فتاتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين معابا لابسين فيها أهقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا هميما وغثاقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلم نزيدكم إلا عذابا صدق الله العظيم an gaida manyan gobe da wannan kuma muka zo ga gaba ta karshe a shirin wato labarai a takaice. dakarun ukraine sun ce sun kakkabo jirage mara matuka na rasha guda goma sha bakwai cikin ashirin da biyu da rasha ta tura cikin dare wadanda suka kaikaici wasu yankunan ƙasar ta ukraine dakarun saman ƙasar sun ce hararen na rasha sun hada da wasu makamai masu linzami guda biyar waɗanda suka auna yankin kharkiv da ke da iyaka da rasha da kuma wasu jirage mara matuƙa guda biyu da suka kaikaici yankin da ake kira sumi shugaban rasha vladimir putin a ranar lahadi ya ce dakarunsa suna samun galaba a filin daga yana mai cewa zai iya zama wajibi sai rasha ta shata wani yanki da za ta dasa dakarunta a bangaren ukraine saboda su kare har-haren da ukraine ɗin ke kaiwa rashar kalabar na putin na zuwa ne bayan hararen jirage mara matuka na baya-bayan nan da ukraine ta kai kan wata matatar man rasha yayin da putin din ya samu sabon wa'adin mulki na tsawon shekaru shida isra'ila a yau litinin ta ce tana kai wani samame a asibitin shifa da ke yankin gaza yankin da ta taba shan suka daga kasashen waje bayan wani samame da ta kai a watan nuwamba mai magana da yawun dakarun tsaron isra'ila rear admiral daniel hagari ya ce suna ɗaukan matakin ne saboda manyan jami'an ƙungiyar hamas na amfani da asibitin wajen shirya hare-haren da za su kai wa isra'ila shaidu sun ce an kai hararen sama a kan asibitin wanda shine mafi girma a yankin na gaza sannan dakarun isra'ila sun girke tankunan yaƙi a yankin to masu sauraro da haka kuma muka ga karshen shirin na wannan lokaci kuma na karshe a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin da Fiona nan dudu da ta bada umarni da ma injiniyan mana yanzu. A rikin muku fatan alheri daga nan Washington DC sai da safen